Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna kasuwanci na. da ta ce, "Ƙato da kai kana kiran wata yarinya ƙarama da anti, an ji kunya. Aike baƙin cikin na har da hasada, cewar Khalil. Kin ga ta fi ki kyau, ta aure Ayan sannan Amir ma mai bi ta zai aura. Me yasa yanzu samarin naki 'yan iska ba sa zuwa duk sun guje ki?" Wallahi tun wuri ki gane gaskiya. Hanifa tana ji da sauran mata, duk sun yi shiru. Khalil ya goge su tas ya ƙara gaba abinsa. Gaba ɗaya sun hallara a falo ana cin shinkafa da faduka ta sha manja tana tururi. Sun saba da cin girkin 'yan gayu duk sai suka ji wannan ba daɗi. Kowa turawa yake da haƙuri. Abi mamakinsa ɗaya shine dare ɗaya suka koma talakawa me yasa ba su yi planning sun mallaki kadarori ba. A ransa ya tuna da fa talakawa ne su, sai rufin asiri kuma aka samu Dadi ya ba su aiki, suka koma gidansa da zama. Da sun san haka ne gwara a gina wa kowa gidansa daban, da yanzu ba ruwansu, duk kuɗin kuma da suke samu a wajen bokaye suke ƙarewa. Aikinsu kenan kawai kuɗi suke kwasa a kamfanis, suna abin da suke so ba sa tunanin su tattala saboda gaba. sai burin kawai su ƙwace dukiyar a yayin da ta dadi. Hajja kuwa ko a jikinta ba ta da niyyar tuba, sai ma kwantar da hankalin da ta yi ta san dole dadi zai neme ta. Ta dawo da su dole su ɗora daga inda suka tsaya. Minal sai a falon ta ce duniya budurwar wawa. Abi ya harare ta ta shiru. Abi Sani kuwa kallon kalliyar tare da cewa Don ubanka ba za ku aske sumar nan ba, ko sai ka ce kan mahaukata? Khalil ya ce haba Abi, yawa kuke ba kuɗi ba komai mai kuke so 'yan mata su gani a kanmu, mu birge su da shi. 'Yar wayar duk kun ƙwace kuma ya kuke so me shi kenan, mu ba za mu yi nishaɗi ba kenan. Mujahid ya ce ni wallahi aka sake barin gidan nan. Wallahi ni aka sake ma barin gidan nan zai me ake min sai faɗa safa da ranar da dare. Hada ta kalla musu a rara ba wanda ya kula ta. Wanda ta tabbata da a ce da ne da tuni sun ba ta haƙuri. Hawaye Hajja ta fara tare da cewa an raina ni ba ni da iko da kowa. Shiru ba wanda ya ce mata ƙala ta mige tsaye tare da cewa ai ba ni na ɗora muku talaucin ba da za ku tsane ni me na yi muku wallahi in na gaji bar muku ita zan yi sai na yi magana a yi banza da ni wata tsiyar ne muku da za ɗauki karan tsana a ɗora mun to duk wanda ya fasa baya ƙaunar uwarsa da ubansa. Abi ya ce me aka yi miki kuma wai ga su nan ba ni da iko na yi magana sai cin mutunci to wallahi zan bar muku gidan nan. Hajja ta bace da kuka yaran gabaki ɗaya tsaki suka ja tare da miƙewa ɗaya bayan ɗaya suka bar falon sabi ne kawai ke ba ta haƙuri. Zaune nake a falon sama na ayan na ci uban kwalliya cikin English gown iya cinye na yi kyau. Yau na samu salama da ƙyar Ayan ya fita zuwa wajen Yarima. Yana nemansa ya ce ba zai je ba da ƙyar na lallaɓa shi saboda ya dame ni da fitina. Ko ƙasa ba na sauka sai dai su minat ke yin komai. Kullum sai ya sa ni kuka ya ce zan saba. Ni da yau wan week kenan ban saba ba. Abin mamaki 40 minutes sai gashi na ji sallama har ya dawo. Duk da damuna da ayan yake yi ba na ganin laifinsa kuma ba na jin ya ishe ni. kona na san haushinsa. ba na jin hakan saboda sonsa da ya min yawa. Ba na jin akwai abin da zai nema na hana shi a duniya. Da ya fita ma duk sai na ji ba daɗi gidan amma jin salamarsa, wani sanyi da daɗi ya ratsa ni har na kasa ɓoye farin na Tsayawa yana ƙara min kallo yadda ya gana wani mugun kyau kamar a sace ni. Murmushin da na san yana ƙara min kyau na sakar masa, tare da walwali da ido na cike da jan hankali. Ina daga zaune na buɗe masa hannu. ya kuwa ƙaso a hankali tare da shigewa jikina. A hankali na mayar da hannuna tare da rungume shi, gwiwoyinsa suna ƙasa. Hannayena na sa tare da tallafo fuskarsa muka haɗa ido na ce sanin da zuwa. Kana na shiga shafa bayansa. Hannuna ɗaya na sa a cikin nasa na ce mu ji ko kana jin yunwa? Dariya ya yi saboda yadda ne kamar irin ɗana ɗin nan. Ina son ki my queen. Ya furta yana dariya saboda yanda nake masa. Saboda yanda nake masa cakulkuli a cikinsa, miƙewa ya tare da kwanciya saman doguwar kujera. Ya ɗaura kansa a saman cinya ta wacce ke sheƙi da tsantsi. Ina dariya na ce Allah a'a amma ya dace ka dinga danne mai tarka kullum ba fashi ka bari na warke sai na baka amma kullum ka ce ɗan ɗis gobe ka ce ɗan mutsir gata ka ce kaɗan na so yau kuma cewa za ka yi kafin na ƙarasa ya ce ɗan kucil dariya muke yi gaba ɗaya ce tunda nake koyar Hausa in baki labari wannan word ne suke bani wahala da dariya abin dariya wai ɗan kucil ɗan mutsil ɗan ɗis ɗan kaɗan, ɗan ƙis. Dariya muke yi nace ce ai har ɗan kucilili ana cewa. Yana dariya ya ce to nawa ɗan kucilili zan yi na ce Sai na warke one week, sai next week. Ido ya zaro da tare cewa kawai mutuwa kike so na ni ba zan iya ba. Ina wasa da gashinsa nace ce gidanmu na gado. Wai ya za a yi da shi ne? Ayan ya ce ki bari kawai a gyara shi a sake sabon gini. Sai a sa ‘yan haya mu jira mu ji Nan gaba ko abbanku yana da rai ko ya rasu, dole bincike za a yi fes. Na ce to Allah ya kai mu. Amin ya ce sai me kuma na ce mm Da dai zan faɗa kar ce ina da son kuɗi ne faɗi mana. Idan ma kina so waye baya son kuɗi kuma ai kuɗin mijin kike so ko? Kai na ɗage na ce i lefe ni ba ba a yi min ba. Dariya ya tare da cewa duk kayanki ai wannan kawai siya mana kai kuma ma ai har su minit Lefe kuwa iya amarya ake yi wa. Ki kwantar da hankalinki idan ma har biki kike so sai a yi miki. Na ce a'a ni ba na son biki ko wata dina, kawai lefe nake so. Sannan a yi min kamu, mene kuma kamu? Kamu da ake wa amarya idan ana a gobe za a ɗaura mata aure, a sa ta a lalle. To ai gwara dina da shi na ce a'a ni duk wannan ba sa burge ni. Kawai kamu za a yi min ni ma shi ne yake burge ni a duniya. Ba zai yi a ce ni har abada ba za a yi min ba. Kullum burina na ga an yi min kamu a biki, sai kuma haka ta faru. To duk da haka ban makara ba, shi ya sa nake jin tsoro. Kar na samu ciki ba a yi min kamu ba. Idan na haihu ai magana ta ƙare kuma na haifi ɗan da kuma na haifi ɗan dakan kuka. Dariya a Ayaan yake ta yi tare da cewa lalle har yau ƙuruciya na nan. Ɗan dakan kuka kuma shi fa ke Dariya ne na ce, I, a yi min kamu ni dai ko idan na haihu na ce ɗan dakan kuka na haifu. Jibi birthday na sai a jibi birthday ɗina sai a haɗa da kamu na Waye zai yi kamun to? Za ki yi birthday party ne? Na ce a'a ba wanda zan gayyata. Minat da Ma'isha sun isa su sa ni a lalle. Ga Amir da kai, ga Amir da kuma kai ango kun isa shi ke A yau dariyar mur A Hayan yau dariyar mofi kamar ta kashe shi, da shirme na ya ce to sai na gayyato ya rima ma ya zo a yi da shi ko, na ce to Allah ya kai mu. A Hayan ya kalle ni ya ce amarya an kusa sake a lalle na ce haka yake next week za mu koma school ma. Nan a Hayan ya haɗe rai yana jin haushi school shi kenan ba zai dinga gani na ba sai yamma ya ce a bari sai nan da two weeks ki koma kin ga kin ƙara one week kenan ko. Na ce, ai Allah ya kai mu, ba zan iya ni ban ganki kusa da ni ba. School ta wani dawo, ya farta tare da sauyi a jiya zuciya. Na kalle shi ni ma na shiru saboda ba na so mu rabu ko na one minute ne. Hannunsa na ji ya tura cikin rigata. Saƙon daidai ya shiga. Saƙon ɗaiɗai yake shiga ta babu gargada. Ban san sanda na shiga maida masa da bartani ba. Ɗauka ta yi cak yana raɗa min ɗan kucilili za a bani. Ban yi musu ba saboda ba na son na ɓata masa, kuma kar ma ya ce na fiye complain. Ba dama miji ya ce zai yi wani abu sai mace ta fara complain, sai ki ga yana jin tsoron neman haƙƙinsa yana danne sha'awarsa. Saboda yawan complain, ko miji ya dinga zargin kansa shi ba namiji ba ne ba, ko bai iya komai ba, ba ya sa matarsa ta ji daɗi da shi. Sai ki ga duk ya shiga damuwa da tunani, ba ya burge matar shi. Minat ya zaune saman sofa tana shan ice cream ɗinta tana kallon American film a TV. Amir ya shigo ya zauna a gefen da shi ma sanye da riga mai gajeren hannu da tirikwata. Sai ƙamshi yake yi ya ce, Samman na sha ice cream ɗin. Ɗaziya Ayan ya kawo mana da yawa yana fridge. Ba na iya sha da ɗaya, ni kawai in za ki bani ana ki bani. Mina ta turo baki ya kato "Ibo a spoon. Ta ɗebo a spoon ta ce, duk za ka rage min quality. duk za ka rage min kwantiti ni ungo. Karɓa ya buɗe baki kwamina ta zuba masa ya shanye tana sha tana bashi. Sai da suka shanye robar guda sannan Mina ta ce, Ka ji daɗi hankalinka ya kwanta mun shanye da kai. Ƙara wani mu shanye a again au. Dama kana iya sha da yawa don kar na sha na yi ƙiba ka zo ka raba ni da shi. Ma'isha ta ta takare ta fito kamar za ta je dina. Minat kawai sai ta haɗe rai tam. Ma'isha ta ce sista zan je wurin Yarima yana falon baki. Mina sai lokacin ta sakira da ta ce to maza a yi sauri a dawo lafiya ki gaishe shi. Me Minat ke nufi da fushinta da farko? Oho. Kallon fim ɗinsu suke yi sai kwatsam budurwa da saurayi suka fara kisin ɗin juna a haukace. Americans ba kunya sai ga ana tuɓe kaya. Minat duk kunya ta rufe ta da sauri ta ɗauki rumar za ta canza canal. Amir ya ce menene haka sai da kallo ya ɗauko daɗi. A shi ne ainihin fim ɗin. Horror movie ne ki tsaya ki gani abin da zai faru mana. mina ta ce ni ba yar iska ba ce. Tana satar kallon TV kuma. Ta ce haka kawai mu dan Allah ka kawo remote a canza. Ka wani kwace ba sai mutum zai kalla ba. mina ta ji ana shiɗewa a TV Amir Ya ba da amanna yana kallo ta ɗan kallo ta ɗauke kai ta ce ‘yan iska kawai. Sai ta ga masoya sun koma abin tsoro dama horror film ne. Sai suka koma faɗa da zaƙo-zaƙon haƙora. Mace ta buɗe bakinta sai da mina ta buga ƙata da faɗawa jikin Amir. Amir yana jin ta don munafuncinsa sai ya ce ai ɗin nan abin tsoronsa ya yi yawa. yanzu za ki ga ma sun koma kamar dujal an ce har mafarkinsa ake yi Na gani a BBC wani horo rannan ana kallo a wani gida ya fito daga TV ya shiga jikin matar “Ke san aljanu ne?” mina ta ƙara ƙanƙame shi ta ɓoye fuskarta a jikin shi ta ƙi ɗagowa. Amir yana jin daɗi a ransa a fili ya gaba da cewa, “Ai ba a barin ku su kalli wannan, saboda idan suka gan ku, sukan iya faso TV su zo wajen ku. Ni tsoro nake jiye miki dan yanzu zan fita, sai ke ɗaya, bari na canza canal.” Ya da canal ya fara kamar ya fara kamar zai miƙe Mina ta riƙe shi kam ta makale a jikinsa tana roƙo kar ya tafi. Ya ce to sai dai ki ɗauko ice cream ki dinga bani a baki sai na zauna idan ba haka ba tafiya zan yi. Da sauri Mina ta sauko ta ce bari na baka idan Maisha ta dawo sai ka tafi kawai. Nan ta zauna tana baiwa Amir ice cream a baki yana sha yana latsa wayarsa. Ya zama ɗan gata a ransa ya ce wallahi aure zan ce a ya nema kwanan nan na huta nema Amir yana tunani ya zai yi ma shi ma ya yi auren nan ya huta. Kwanciya ya saman tirisita tare da tare da jan tunaninsa ya shiga nazari. Minet na gefensa ta gama bashi ice cream tana waya da ƙawarta ta school. Yawancin 'yan makaranta musamman 'yan boarding school idan suka haɗu da ƙawayensu, zage-zage za ka ji yana tashi kawai ana shegiya, ya gari da sauransu. Yanzu Minat ita da schoolmate ɗinta, wannan ɗabi'ar ta zauna mata. Amir na gefe ta ɗaga wayar ƙawarta tana ɗagawa. Amir ya ji ƙawarta ta ɗuro a Minat tana dariya ta ce, amma dai Allah ya tsine miki, shegiya ai ba ki da mutunci. kawar ta ce don ubanki, ke Hafsat Salisu ciki ne da ita daga biki? Mina ta ce ke don Allah, ke amai take yi Mina ta ce ai Hafsat Salisu matsiyaciya ce ai Allah ya yi ‘yar iska a nan wajen. kawar Mina ta ce hmm, ke don uwarki Aisha Balarabe wai aure za ta yi shegiya. Mina ta ce ai ya ce Aisha ta kirki za mu je gidansa a Duk wayar tasa a zage-zage ta kyare har suka gama. Wai nan hira aka sha kuma sai gulmar friend. Abinda da 'yan mata ke yi kenan. A ta bin diddigin ƙawaye ana munafurci wacce ta ci gaba ko baya ta ci. Waccan ta ci gaba ko baya ta ci. Ta ci gaba da karatu ko a'a an yi mata aure. Daɗi take sha ko wahala. Ya ta koma ya gidansu yake aikin kenan sa ido. Haka ma'aikata ma burinsu su ga ina abokiyar aikinsu take kwana, ya gidansu ko gidan mijinta. A yi ta gulmarta duk iya yin ta ashe kaza-kaza ce. Friend cikinsu idan ba wata a kusa sai a yi ta gulmarta, ke ma kina tashi a yi taki gulmar aikin kenan. Ya kamata a yi gyara mutum ya ji da kansa ma, matsalarsa ta ishe shi. Amma sai abin da ba ruwanka za ka damu kanka. To masu sauraro a nan za mu dakata. ci gaba da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.